Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne 'yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump za su ƙara yin wata muhawarar. Za ku ji tambayoyin da ake sa ran gabatarwa a lokacin wannan muhawarar. Za kuma ku ji rahoto akan abin da gwamnatin Najeriya da wasu ke cewa game da kalaman da mai ɗakin shugaba Muhammadu Buhari wato Hajiya Aisha Buhari ta yi akan yadda yake tarfiyar da harkokin gwamnatinsa cewa abin duk ba haka yake ba. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin iyalan manyan jami'an gwamnati na da 'yancin bayyana ra'ayinsu game da yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don a bayyana ra'ayi amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gaya ma 'yan matan Cibok 21 da aka ceto su makon jiya cewa zai ƙara azama wajen samun waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba shekaru biyu bayan kama su za mu ƙara himma don kawo sauran ma gida a cewar buhari a yau ɗinnan laraba ya ƙara da cewa baya ga ceto su za mu ɗau nauyin harkokinsu na yau da kullum da ilimantar da su da koya musu sana'o'i da sauran hanyoyin cima buri a rayuwarsu lokaci bai ƙure ba da 'yan matan za su koma makaranta su ci gaba da neman ilimi 'yan mata kusan 300 ne aka sace a shekara ta 2014 daga makarantarsu da ke garin chibok na jihar borno a arewa maso gabashin najeriya inda 'yan boko haram suka yi ta tayar da kayar baya da zamar kafa daular islama suka hallaka dubai tare da raba mutane sama da miliyan biyu da muhallansu makon jiya 'yan tawayen suka sako 'yan mata 21 a wani shiga tsakani irinsa na farko da kungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa da kuma gwamnatin ƙasar switzerland suka yi a farkon shekara ta 2015 kungiyar ta boko haram ta mamaye yankin ƙasa mai yawa to amma sojojin najeriya tare da taimakon sojojin makwabtan ƙasashe sun sake kwato galibin yankunan Ƙungiyar Rajin Kare Yara ta ƙasa da ƙasa mai suna Save the Children ta faɗi yau Laraba cewa dabban mutane sun tsere daga birnin Mosul na ƙasar Iraki don su kauce ma farmakin da sojojin Iraki da na Kurdawa ke kaiwa da zumma sake kwato birnin daga hannun mayakan ISIS. Ƙungiyar agajin ta ce mutane wajen dubu biyar sun iso wani sansanin 'yan gudun hijira da ke Siriya cikin kwanaki goma da suka gabata, kuma wai da alamar na waya za ta yi yawa a kan sansanin 'yan gudun da mutane ke ƙara zuwa iyalai na ta zuwa ba tare da komi ba illa tufafi kuma ba su samun komi na tallafi a cewar tariq kadir wanda ke jagorantar sashen musul na kungiyar ana ta ƙara samun gargaɗi game da yiwuwar yakin na sake wato yakin na sake kwato babbar tunga 'yan isis ta rage a iraki wanda mai yiwuwa ya kai makonni ko kuma watanni ya ritsa da farar hula jiya talata shugabannin iraki da na kurdawa sun gaya ma shugaban sashen kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya mr filippo grant cewa za su yi iya ƙoƙarinsu su kare farar hula hukumar bincike ta fbi tare kuma da haɗin gwiwar 'yan sandan ƙasar cek sun kama wani ɗan rasha a birnin prague a yau ɗinnan laraba dangane da yunkurin sace bayanan intanet na ƙasar amurka makon jiya gwamnatin obama ta zargi gwamnatin rasha a hukumance kan sace bayanan intanet na wasu cibiyoyi a amurka da zamar yin tasiri a zaben shugaban ƙasa da ke tafi da yake 'yan sanda ba su ce wanda aka kama din na da nasaba da sace bayanan zaben da ake zargi ba ba tare da yin cikakken bayani ba mai magana da yawun 'yan sandan czech david scan ya ce makasudin gudanar da binciken shine kama dan rasha din kuma an yi nasara wani bayanin da aka buga a dandalin 'yan sanda na kafar intanet na cewa an tsare wanda ake zargin a wani otal a birnin prague 'yan sanda sun ce ya zube ƙasa yayin da aka zo kama shi don haka sai aka masa jinyar gaggawa kafin daga bisani aka kai asibiti bayanin ya ce kotun ƙasar ta ce ce za ta yanke shawara kan ko za a ta sakiyarsa zuwa amurka ko a'a ko da yake ba a tsaye da lokaci ba to sai dai shugaban rasha vladimir putin ya karyata zargin hannun rasha a kutsen na intanet Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump da ta Democrat Hillary Clinton za su yi muhawara ta uku da daren yau nan Laraba wato a takarar da suke yi ta shugabancin Amurka mai cike da takaddama wanda shine karo na ƙarshe da miliyoyin Amurka za su ga wato ƙara karawarsu yayin da suke cece ce kan manufofinsu game da batutuwa da dama. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji a cikin labarai a daren yau ne za a yi muhawara ta ƙarshe tsakanin 'yar takarar shugaban ƙasa hillary clinton ta jam'iyyar democrat da donald trump na jam'iyyar republican na tuntubi farfesa aliyu alhassan akan irin tambayoyin da ake sa ran za a gabatar da su ga abin da ya ce na farko akwai abin da yake cewa 'yan amerika tuwo a wato abin da ɗan takarar uh, jam'iyyar republican uh, mr donald trump yake ta kazafi a kai cewa wannan zaɓe da za a yi zaɓe ne wanda za a yi magudi ko kuma an riga an yi magudi kuma har ila yana ta hayaniya a kan cewa ko 'yan jarida da ko aka haɗa baki ake murɗe masa wannan zaɓe ko kuma za a murɗe masa wannan zaɓe tun da gaskiya hatta 'yan jama'iyyarsa misalin speaker na majalisar ƙasa gaba ɗaya paul ryan ya fito karara ya nuna cewa fa Mr. Trump wannan kazafi da kake fa ba abu ne wanda yake na gaskiya ba kuma ba shi da wani tushe. Sannan na biyu na san za a ci gaba da tambayarsa akan matayen da suka fito wanda suka nuna cewa gaskiya ya taba su ta hanya da bata dace ba kuma wanda yake you know sun ba su ji daɗin wannan al'amari ba har kamar mata guda tara to sannan har ila yau idan muka koma ɗaya bangaren ita clinton eh, hillary na tabbatar za a tambaye ta eh, abubuwan da wikileaks eh, ya fito da su jawaban da ya fito da su ko bayanan da ya fito da su na game da ayyukanta da ta yi tun tana state department da kuma ila yau kamfaninsu ko kuma business ɗinsu da suke taimakawa ƙasa da ita da mijinta da yarta. kuma sai zancen tattalin arziki don a gaskiya dukkaninsu ana son kowa a ji a ina suka tsaya me za su iya wa amirkawa game da harkar tattalin arziki to farfesa kana gani muhawarar ta yau za ta yi ta kowace da aka taba yi a baya zafi ko kuwa ba za ta kai su ba a gaskiya za ina ganin za ta gani nake wannan za a kare jini biri jini in ba a yi sa'a ba amma ita na kamar yadda na fahimta ita za ta yi kokarin wato ba ma kare matsayin da take ciki wata kin duba yanzu kamar yadda muka fahimta cewa gaskiya ita ce take gaba da shi da kamar da ake cewa maki biyu maki goma sha ɗaya ko sha biyu ko kuma bakwai ko tara a yawancin duk jihohi ba ma irin waɗannan battlegrounds state ko jihohi da ake faɗa cewa gaskiya ta riga ta yi masa shal a nan gurin to kin ga shi kuma zai kokarin ya ga cewa to me zai yi wanda zai kara sa ya farfado daga wannan matsayi da yake ciki kuma har ila ya sake bawa yan magoya bayansa wato wani abu da za su ɗan ji kwarin jiki cewa gaskiya Donald Trump zai iya cin wannan zaɓe. Amma in ya kuma sakewa ta kuma mauji shi, ta make shi a wannan gurin, koma wannan zaɓe da aka yi to za a yi wa cika tashi to zan ce ta malam bahaushe sai dai ya ji asalansa. Farfesa Aliyu Alhassan kenan na Jami'ar Kansas da ke garin Laurel. Daga nan Amurka kuma bari mu koma gida Najeriya. Ga dukkan alamun jawaban da uwar gidan shugaba Muhammadu Buhari wato Hajiya Aisha Buhari ta yi na suka salon gwamnatinsa da irin martanin da shugaban kasar ya maida na ci gaba da kawo cece kuce a faɗin kasar. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa. wasu masu mulkin ƙasa kamar gwamnoni da maimai 'yan siyasa musamman daga jam'iyyar apc da ma jam'iyyar adawa na jinjinawa bayanan da ita uwar gidan shugaba muhammadu buhari ta yi yayin da wasu 'yan shiga kafofin sadar zumunta na yanar gizo suke wuce makaɗi da rawa domin kuwa suna suka uwar gidan yayin da wasu suke suka shugaban ƙasar a fili da ne da malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati da ke abuja ya ce tun farko wannan maganganun ba su taka kara suka karya ba sau da shugaban ƙasar ya ce ai ba a ce yi. ba wai na nuhin mata ba su da rawar da za su taka a cikin gudanar da mulkin ƙasa ba. To ai eh, duk wanda ya kalli bidiyo ɗin da yawancin jawabi ko da aka yi masa wannan tambaya ai fashewa da dariya. Yawwa kuma yau eh, zama da gobe da ake da shi shi bai son an ana zaune da shi a kuntata ko ana cikin wani damuwa ko takura. ko mitin aka zo za ka ga watakila ya jefa magana ɗaya biyu a fashe da dariya sai ka ga kowa ya saki jikinsa an zaunawa an yi tattauna ta jin daɗi mutanen da suka yi wa wannan magana tashi mummunar fahimta ba su masa adalci ba amma ba mu ga laifinsu ba saboda ba sanin suka yi ba kuma mu abinda muke gode wa Allah muke nuna gamsu a kai shine 'yan ƙasar mu 'yan Najeriya suna da kyakkyawar fahimtar cewa shugaban muhammadu buhari bai yi wannan magana don ya ci zarafi ko ya wulakanta mata ba saboda in ba mata zaɓen ma ba zai ci shi ba su sun ba da gudunmawa da su aka yakin zaɓen nan suka jefa ƙuri'a yau matan ake kyautatawa sai a saka shi a cikin zakara wajen kyautata mata in aka duba gidansa yau Allah ya bashi ƴaƴa mata arzikin ƴaƴa mata biyar daga cikin su kowace ba wadda wata da digiri na jami'a wasu su yanzu suna nan sun fara dorawa akan digiri ana neman na biyu saboda haka wato wani kushen da ake masa na rashin sani ne ta inda ya fito da irin abubuwa da yake amma na so tabbatar mu masu saurare shugaban Muhammadu Buhari yana da kyakkyawan nufi ga mata na Najeriya na ko ina a duniya kuma in Allah yadda cikin mulkin sa za a ga irin canji su kansu da zai yi na kyautatawa su a cikin harkokin kasar nan ta mutu Najeriya. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi ko wani mai fashin baki da tsokaci a al'amuran yau da kullum wato Malam Sani Riko daga jihar Katsina. Shina ganin cewa bai kamata a haɗa maganganun da uwar gidan shugaban ta yi da magana aurenta da mai gidanta ba kamar dai da waɗansu suka zaƙe suna yi har ma ya kai ana suka shugaban kasar da ma'uwar gidan shi. Ni ina tunanin duk wanda ke kaunar Muhammadu Buhari in da gaske ake ni na ɗauka ma waɗanda suka shiga wancan shara ba shanin suka shiga harka auren su suka tsallake wata wajen magana suna zagin Buhari ne ba ma Aisha Buhari suke zagi ba. Tun da tsokacin da ya jawo abin ainihin shi mutumin nan wasa kusan kamar wasa ya ɗauki abin amma kuma wasan ya zama aka ce karamar magana ta zama babba. Kuma yaushe ga magana da ake yi amma wasu za su ɗauka wallahi Umar ina shugaban ƙasa mutumin da ya ci ma mata ta mutunci to na san ba ita yake ba da ni yake ko kuma gaba ɗaya haɗa mu ya to zarta mu dara maganganar nan da ta yi yadda suke tunanin ta haka take shin su in ita a matsayin ta na mace ta yi magana da ake gani bare ba inda magana take da wata illa ba kuma inda magana take shaye aure ni ban ban wannan mutanen masu wannan maganganun ba wanda suka ji wannan abin daga maganar siyasa ta koma ta aure ban ɗauka musu yan Buhari bane ba wasu mutane ne da dama so suke a samu irin wannan matsala sai ta yaya ta abin ko dai ban maganar na yan Najeriya idan suna gida ko dai a tsiga ma wannan maganganun dan ba wasu kuma wa'anda mutane wa'anda suka fahimci matan abin da ke nihi da kuma wa'anda suke son ƙasar nan ta gyaru da kuma wa'anda suke iya fahimtar amma kash matsalar ita ce mafi yawancin mutanen da suka rabi akan wancan magana aure tsakanin Buhari da wannan mata su suka fi kuma su ne ba'anda da ba su amma duk mai son ci gaban kasa ya san magana da wannan masu ce ba yawanci illa gare ta kuma bi shaye auren ta ba Malam Sani Riko kenan wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a tattauna da nayi da shi a Abuja a yanzu dai yan kasa da dama sun sa ido su ga irin garan balu ko sauye-sauye da shugaba Muhammadu Buhari zai kawo dangane da irin wannan sukar da yake samu daga cikin gida da kuma wajen gidansa umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa yau muna son mu je ra'ayoyinku akan shin ko iyalan manyan jami'an gwamnati na da 'yancin bayyana ra'ayinsu game da yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan a shakata da wannan wakar. babban Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu. Toron giwa ba fasawa dan Usman. Baba kan dan ayu ban ayu dan kai babban karfi wuri karfin aska kasan sai zaba kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga jihar Neja. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kana magana da Malam juma daga Bidda jihar Neja. To Malam juma me ce gudunmuwa ka game da batun da muke tattauna a kai yau? Gaskiya eh gudunmuwa na shine mata manyan gwamnati suna da yanci su yi ma mazajen su magana. a kan yadda suke tafi da mulkin su idan suka ta ba mijin shawara idan kuma bata karba ba dole ta fita kamar yadda matan shugaban kasa ta fito karara ta gaya ma duniya idan karya ta fada ya kamata a ce mijin shi ma ya fito shi ma ya zai gaya ma duniya cewa abun da matana ta ce karya ne kuma in gaskiya ne ya zo ya gaya mamu kuma yadda matan buhari ya yi allah sa mata su kasance haka idan suka gaya mazajen su gaskiya kuma ba su karba ba su fito waje su gaya ma duk duniya a ji cewa tana ba da shawara kuma mijin ba ta yadda da shawara da take ba to malam dan juma kenan yanzu kuma bari mu je kaduna wa alaikum salam da wa muke magana Barka da warhaka da wani ke magana. To ka dai dan daga murya ba ma jan ka sosai. Yawwa daga kafo Kabo Plaza kasuwar kawo Kaduna. To muna jan ka. To alhamdulillah ni gaskiya ana ra'ayi na ga ana tattaunawa kan magana da matar shugaban kasa ko? Eh muna magana ne gaba ɗaya akwai shin iyalan manyan jami'an gwamnati suna da 'yancin bayyana ra'ayoyinsu game da yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati? gaskiya bai kamata ba saboda ni idan muka ɗauki kamar ita kanta masu shugaban ƙasa aisha buhari wannan magana da sai kuskure sai ne a nawa ra'ayi saboda ya kamata a ce ita ta koma gefe ne mutane da yawa suna cewa ta nemi wani abu ne wajen mijinta bai bata ba in ta fuso tsaki amfani da wasu 'yan siyasa wasu bara gurbin 'yan siyasa suke magana ana tusa tana irin wayannan abubuwan ni kuma abu da nake dubawa mu ai ba Aisha muka zaɓa ba Buhari muka zaɓa kuma to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Yobe wa alaikum assalam da wa muke magana Adamu Musa Yobe daga nan Lagos mazanin kudancin Najeriya Tumala Adamu shin kana gani iyalan manyan jami'an gwamnati na da 'yancin bayyana ra'ayinsu game da yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati? eh suna da yancin da za su yi magana ai duk dan najeriya dan najeriya ne mm. suna da ra'ayin faɗan abin da yake cikinsu to amma dai cewa abin da muke gani a najeriya kash mun so mu ji bayani daga malam adamu daga yobe amma kuma layin shi ya tsinke mun dai sa ƙara samun wani kiran daga yobe Assalamu alaikum malami na Yoba ko kana jin mu? Malami na Yoba ko kana jin mu? To ga dukkan alamu malami na Yoba kana jin mu? Hello, kana jina. Eh, muna jan ka daga ina ne? Daga Bidda sunana Amfanais. To, muna jan ka Eh, akan eh, abu da ke faruwa tsakanin matan buhari tambayar da muka yi ita ce koko to muna ka muna son mu ji ra'ayinka ne akan kana gani iyalan jami'an gwamnati suna da 'yancin su bayyana ra'ayoyinsu game da yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati? Eh, a gani ra'ayina ba su da dama don ai gwamnati na mutanen Najeriya ne ai ba na gidansu ba ne ai. To, muna eh, jan ka. A ganin ra'ayina ba su da daman da za su soka baki a cikin yadda ake tafiya da harkar gwamnati na Najeriya. To, mun gode da ra'ayinka mun ƙara samun wani kiran daga Neja. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja. Kuna tare da da Allahi Mareba daga jihar Najeriya. to malam dan lari sai dai ka dan daga murya ka dan ji ka sosai yawwa yanzu kuna ji na sosai muna jan ka tangaram yawwa wannan ai abinda uwar gida ta faɗi wato mata shugaban ƙasa haka ake son a samu mace mai ba mijinta shawara mai kyau wannan shine ya nuna cewa shugaba muhammadu buhari ya samu mace mai ba shawara kuma ya kamata mu 'yan najeriya mu ɗauki wannan magana akan maganar gyara ne shugaba ta shugaban ƙasa take so da kawo ba ya kamata muna ganin cewar ɓaraka ce tsakanin shugaban ƙasa da matarsa ba. To Malam Lari kenan daga Neja mun samu wani kiran daga Ondo. Malam, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Abdulbaki Ladan daga Ondo. To Malam Abdulbaki me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau? ni abin da zan ce ra'ayina idan magana da kafa tana da tasiri a game da jama'a to ta yi daidai saboda ai so ake shugaban wanda jama'a suka zaɓe shi to ya musu abin da suke so wanda dai bai suke wa shari'a ba mm. kuma shi Malam Abdulbaki kenan daga Ondo mun so mu kara jin bayanin ka amma layin ka ya goce yanzu kuma bari mu je Jalingo. Yawwa. Kuna magana da Abdulmumuni Jamus. Tun Malam Abdulmumuni muna jan ka. Yawwa, ina ganin a tunani na magana da Aisha Buhari ta yi. Mm. Ba hurumunta ba ne. ba ita muka zaɓa ba shi muka zaɓa shawara tsakanin ta ta bashi a gida shi ne iya gurina da nake gani za ka iya yi don shugabannin ƙasanmu na najeriya turin matansu ba su taɓa musu haka ba shine To Malam Abdulmumuni kenan. aka fi sani da Abdulmumuni Jamus. To Malam Abdulmumuni daga Jalingo mun gode da ra'ayinka. Wai har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mun samu wani kira eh. daga ɗan Sadau. Eh, gaskiya ne. magana ina zan yi bayani ko kuma tsokaci akan ainihin magana da hajiya aisha ta yi buhari mm. akan maganganun da ainihin waɗansu mutane suka zo su yi akwai kuskuren fahimta daga cikin ainihin waɗansu mutane akan ainihin bayanin da ta zo ta yi akan ainihin abin da mai gidanta ya zo ya faɗa ko kuma mm. ya zo take ganin cewa ya yi abin da ba daidai ba ni ga na fahimta kila akwai wata bukata ta daban wadda ainihin ya kasance cewa kila ta nema ba da samu biyan bukata daga gare shi ba matsalan akan ainihin waɗansu mutane da ainihin ta zo kila a basu waɗansu wani appointment. Kash malam sai dai lokaci ya ɗaga mana eh? hannu za mu dakatar da kai a nan sai kuma gobe kila in ban sake baka wata dama ka kira ka bayyana mana ra'ayinka akan wani abin na daban. Mun gode. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da yake bayani a wajen taron kungiyar 'yan kasuwa tsakanin Najeriya da Amurka akan kanana da kuma matsakaitan harkokin kasuwanci wanda ake kira SME a takaice ko kuma saka hannun jari da faɗaɗa shi a abujan Najeriya da aka yi ranar 5 ga watan Oktoba. jakadan amurka na riko david young ya ce amurka ta baiwa najeriya taimakon sama da rabin dala amurka biliyan daya a shekara kan harkokin da suka shafi kiwon lafiya da tsaro amma kuma yanzu tana mai da hankali ne akan abubuwan da suka shafi daidaituwa da bunƙasa tattalin arziki a ƙasar ya bayyana cewa mun bayyana cewa bururukanmu ta fuskar kiwon lafiya da tsaro sun dogara ne akan tattalin arziki mai bunƙasa mr young ya tuno da lokacin da aka yi taron kasuwanci na haɗin gwiwa tsakanin amurka da afirka a birnin new york shugaba barack obama ya ce duk ƙasashen da ya je daga senegal har zuwa afirka ta kudu abinda 'yan afirka ke daɗa jaddadawa shine ba sa neman taimako kaɗai suna buƙatar kasuwanci ne suna buƙatar buƙatar abokan mu'amala ne ba ubangida ba saboda haka amurka ta dukufa wajen ganin ta zama wannan kawar kuma na lokaci mai tsaho Mr. Young ya bayyana goyon bayan Amurka na ganin tattalin arzikin Afirka ya bunƙasa ƙarƙashin shugaba Barack Obama, ciki har da sabunta abin da ake kira AGOA a takaice na wasu shekaru goma da 'yan majalisar Amurka suka yi a shekarar 2015. Wasu matakai masu muhimmanci da Amurka ta ɗauka sun haɗa da ƙaddamar da shirin kasuwanci da Afirka da ƙarfafawa Afirka gwiwa, tallata buƙatar yin kasuwanci da ƙasashen Afirka, sannan ƙara jajircewar bankin kasuwanci da ƙasashen ƙetare na Amurka, da wasu cibiyoyin bunƙasa kasuwanci wasu da daban-daban biyu. Taron tattaunawa na harkokin kasuwanci da faɗaɗa su na Amurka da Najeriya a shekara ta 2016 an shirya shi ne tare da haɗin kan sashen kula da harkokin tattalin arziki na ofishin jakadancin Amurka a Najeriya. Amurka na alfaharin haɗin gwiwar aiki da ƙawarta Najeriya wajen tallata kyakkyawan tattalin arziki domin yankin da duk 'yan Najeriya su amfana kai har ma da duniya baki ɗaya. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe biyar saura minti uku yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To a takaice shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gaya ma 'yan matan cibok 21 da da aka ceto su makon jiya cewa zai kara azama wajen samo waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba shekara biyu bayan kama su. hukumar bincike ta fbi tare da haɗin gwiwar 'yan sandan ƙasar czech sun kama wani ɗan rasha a birnin prague yau ɗinnan laraba dangane da yunkurin sace bayanan intanet na ƙasar amurka ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump da ta Damokar hillary clinton za su yi muhawara ta uku da daren yau ɗinnan laraba a takararsu ta shugabancin amurka mai cike da takaddama Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka'almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Aidan Otuku. Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.